الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta كرا kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ta ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan Allah maɗaukakin sarki ya kawo ajalin mu yau muna bakwai daidai ga watan Rajab na shekara ta bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan hudu biyar ga watan biyar na shekara ta da 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka wato da yake fayyace mana aƙidun shi'a al'imamiya masu bin limamai goma sha biyu din nan a jiya idan yan uwa ba su manta ba mun karanta aƙidunsu da matsayinsu game da nana aisha da hafsa sannan kuma game da nana aisha ita kaɗai a yau kuma a insha Allahu za mu karanta ƙarshen matsayin 'yan shi'a game da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda biyu ɗin nan. ta ce tambaya ta ɗari da goma sha uku take ce ma akhiru mastakarra alaihi shiyuku shi'ati في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتيه عائشة وحفصة menene ƙarshen abinda yan shi'a suka tabbatu a kai suka tsaya a kai game da shi manzon Allah kansa da alaƙansa da matansa guda biyun nan Aisha da Hafsa ina fata an gane ko me matsayi akan me suka tsaya suka karrara suka yi finalizing amsa a nan ita ce kala sayyiduhum ali al-gharwi akwai wani shugabansu aliyu al-gharwi ahadu akbari shuyukhil hauzati yana ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan shi'a wanda suke mada wani mukami na musamman abin da ya faɗa dai ba zan iya faɗan shi ba amma ga abin da ya faɗa innan nabiyya sallallahu alaihi innan nabiyya lallai shi annabin ma kansa la budda an yadkhula farjuhun nara wal iyaz billah abinda suka faɗa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa dole ma ya shiga wuta kawai wal iyaz billah dole ya shiga wuta shi karan kansa farjahun nara suka ce dole wannan bangare ya shiga wuta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa li annahu waqi'a ba'da al-mushrikat domin ya sadu da mushrikai waɗansu daga cikin mushrikai matan shi wato bi ma'ana Aisha da Hafsa kenan the result of that shi ma dole kai wani bangare na ke shiga wuta shi annabin kansa kenan wa iyazu billah ba su da ladabi ba su da kunya ba su da mutunci kamar yadda na gaya musu tun asali su annabin suke so su yi a kakin kai tsaye kawai sai suka zo suna zagaye suna zagaye duk wani aminin kafuri ne matayensa kafurai ne suwaye nashi gaba ɗaya suka kwashe na na'am insha Allah insha Allah na'am wanda suke bin aƙidar kawai da waɗanda suka ja su yawanci waɗanda suka ja su zo aƙidar masu mutu ma'aiki yanzu mabiyan ne muke ake karanta wannan don su san ga yanda aƙidar take domin yan shi'an hawa uku ne akwai hawa na can sama na kololi su ne suke kirkiro musu wannan abin da littattafan akwai hawa na tsakiya su kuma ɗaliban ilimin da suka yi zurfi akan aƙidar akwai kuma na can ƙasa wanda kuma yan abi ne kawai ba su san komai game da shi'ar ba wani mashin aka bashi shi sa ya shiga wani injin din abin nan aka ba shi kai aikin shi kai in za a yi muzahara ko za a yi wani tattaki ko za a yi wani al'amari ko za a bada wani dan taimako kawai yawa sai ya kai kawai yana na a matsayin aƙida yana mai goyon bayan irin wannan kawai ina fata an gane kamar yadda muke ganin waɗansu suna goyon bayan chelsea waɗansu suna eh, goyon bayan menene yawa za ka ga har ana mutuwa a je a rataye kai sa igiya a zarge wuya to waɗansu mabiyan haka ne kawai su waɗansu kuma mutuwar nan da ake ɗan yi kawai su ake bi shi ake bi kawai waɗansu kwata-kwata ba su sani ba domin ko alifun ba'in waɗansu ba su sani ba balle ka ce masa zo ka ga abin da aka ce ka yi rifarin naci zuwa ga wani littafi ya je ya karanta ba zai iya ba Allah ubangiji ya ya shirye da su wannan wannan ah, bakar maganar da suka faɗa game da manzan Allah da iyalansa ku duba sharhi na hudu can karshe kashful asrar wa tabri'atul a'immatil athar shafi na 24 lil musawi na al musawi hatta sai qasimatu zuhuri shuyukh shi'a to ga wani irin ga wata irin tsawa mai rugur kamar mizan ne mai rugurguza kashin bayansu bi ma'ana wani irin raddi ya ce malam mawallafin littafi ce aktumu hadal mabhas ina son in cikita wannan wato bayani game da suna na aisha in kawo ƙarshe da cewa almuta'alliq bi aqidati shuyukh shi'ati fi ummil mu'minin yace in somar yana so ya kawo conclusion wato eh, yayi round of game da aƙidan shi'a dangane da ummul mu'minina na na aisha min takfiriha wajen kafirta ta wa la'aniha da la'antanta wa wa wa wa wa da sauransu bi hadhihi riwayat yana so ya cikita da wannan riwaya alqasima a matsayin raddi li kulli bunyanin rafidati wanda zai rugurguza dukkan matattaran shi'awa حيث أسند شيخ الشيعة أبو علي محمد بن محمد الأشعر الكوفي إلى الحسين بن علي قاوني ببان شيخ شيعة ميسونا أبو علي محمد بن محمد الأشعر الكوفي يا دنگان تمغانا نزوى بحسين بن علي الله أبن يجد يتأن أبا ذر أخبره أبو ذر يا لا برتامسا cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kabla an ya muta kafin ya mutu da'a bittiwaki. ya yi kira a kamata asiwaki shi annabi kenan yana cikin ciwon jinya a jinya ciwo na ajali ya nuna na na aisha a kamata asiwaki fa arsalahu ila aisha abu zarrin ya aika asuwacin zuwa gana na Aisha a kai ma manzon Allah amma kuruna na Aisha Allah yarda da ita tunda ita ce take jinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai annabi sallallahu alaihi sallam yace lituballihi li birikiki fa fa'al yace ki dan eh, tattauna mun shi ki jika mun shi da yawun bakin ki ina fata an gane ka yi softinin naki ka ɗan tauna shi a ɗan laushi da bakinka sai ya mika masa Nana na aisha ce ce fafa'al eh, sai na yi sun bihi sai aka kawo faja'ala ya bihi manzo Allah sai ya karɓa yana asiwaci da shi wa ya ƙulu bi zalika yana asiwacin sai yace. ce riki ala rikiki ya kumaira yace yawuna yana kan yawunki ya Aisha da yawun bakinki da kika tauna mun wannan asuwakin ni ma zan dora yawun bakina akan naki yake ke Aisha yar farafata eh, jar fata thumma shakasa yuharriku shafataihi kal muqata sai manzon Allah sallallahu alaihi sai idon shi kawai sai ya tsaya haka sai ga labban baki suna magana dai suna motsi haka kalmukhatib kamar yana magana da wani umma mata sai manzon Allah sallallahu ya rasu bi ma'ana ya rasu ne da yawunna na Aisha a bakin shi wannan fashi dan shi'an ne da kansu suka wallafa littafi suka ruwaito suka ruwaito ina fata an gane ko ku duba al-ash'afiyat suna sunan littafi ash'afiyat shafi na ɗari biyu da goma sha biyu na al'ashar al-kufi na biyu akwai mustadraku wasa'ilu shi'a mustadraku wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha shida shafi na ɗari hudu da talatin da hudu zuwa ɗari hudu da talatin da biyar ya zo da wannan wannan shine hujja wa ala kulli halin mala yace ala kulli halin dai ومع مرارة ما تقدم من أقوال أقوال شيوخ الشيعة بني رفع duk da ɗacin maganganu maganganu marasa kyau marasa daɗin ji da shehunan shi'a suka yi ta faɗi game da manzon Allah da iyalansa da sahabansa sallallahu alaihi wasallam to fa ashabu muhammadin malace ina so in tabbatar muku lallai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu da matayensa radiyallahu anhunna ajma'in Allah ubangiji ya yadda da su gaba daya in qata anhumul amalu to ayyukan su gaba daya yanzu ya yanke tunda sun mutu fa ahabba Allah an Allah yaqta anhumul ajr amma Allah baya so ya yanke musu lada ayyukan ayyuka dai sun me sun yanke ko ba haka ba idan mutu ya mutu dama ayyukan shi sun tsaya amma shi Allah baya son ladan su ya ne ya tsaya Kala ta'ala sai Allah yace Muhammadu Rasulullah Lallai Muhammadu dai manzo ne na Allah walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi su waye sahabansa da iyalansa su ne always tare da manzon Allah ya suke ya Allah Allah ce ashidda'u alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai ba su ba kafirai ta za a ce kuma su kuma kafirai ne eh? masu tsananin tsiyayya da gaba ne ga kafirai ta ya za a yi wani ya yi wuta ya ce su ɗin ne kafirai kuma sannan ruhama'u bainahum masu rahama da tausaya wa junansu ne Tarahun kullum in ka gansu in ji Allah ne sai ke ba da shaidan sahaban manzon Allah da matayensa ya Yace tarahun duk lokacin da ka gansu to rukka'an in ma ka same su cikin ruku'i sujjadan ko sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da kuma yardansa ma hum fi wujuhihim min athari sujud kai za ka ga alama ma a fuskokinsu na menene na irin tasiri sujada inda sujada ya yi musu tasiri a fuskansu Allah ya ce waɗannan mutanen yadda Allah ya bada bayaninsu a ƙur'ani nan to zalika masaluhun fi taurati haka nan ma a tauran annabi Musa mai sifanta sahaban manzon Allah sallallahu sallam wa masaluhun fil injili haka nan ma injilan da aka saukar wa annabi Isa alaihi shi ma haka ya sifanta sahaban manzon Allah za ka gansu kawai ka zar'in kamar wata irin shuka ce Akraja shat'ahu wanda ya fito da wato taiwansa a abin eh, a eh, ya fito da ten Eh, ya fito eh, ya fito da gaba mai kyau yadda shuka in ta fito daga root zuwa branches wannan in between eh, ya fito da gaba da shuka fa'azarahu wanda yake da ƙarfi fa'aglaza kuma mai kauri yadda shuka dai za ka ganta ta haɗu ta iya banya ta kyau inna ba ta kotse ka motsa irin masara da take a saura ko ka shuka inda ba ruwa ko menene inda dai shuka take samun yabanya ka ganta da kauri ta yi kore shar to haka za ka ga sahaban manzon Allah gwanin sha'awa gwanin ban sha'awa fastaglaza ya yi kauri fastawa ala suqihi ya daidaita kawai akan jijiyoyinsa yi ujibu zurra'a yana burge masu mai manoma liya ghiza bihumul kuffar to haka Allah ya kawo sahaban manzan Allah ga su in ka su ganin ban sha'awa domin ya ƙona ran kafirai ya ƙona ran eh, yan bakin ciki su ne kafirai wanda bai son ya ganka da abin da ya ganka tsaf ya ganka gwanin ban sha'awa Allah ce ya yi wa sahabai irin wannan baiwan ne domin zuciyan kafirai ya rika ƙonewa su rika kwana da bakin ciki wa'adallahu to duk wanda ka ga yana kukan su to yana cikin waɗannan da dama sahaban Allah ya yi su ne don su menene don su rika ƙona zukatan waɗanda yan bakin ciki ka san maƙiyi in bai ga yadda yake so tare da kai ba ya ga kullum ci gaba da abubuwa kawai gaba kake to kullum bai kwana da ne da farin ciki kullum zuciyar ƙonewa take bakin ciki kawai to duk wanda kaga yana sukan manzo Allah sasso irin su ne waɗannan kufaru din ne ke kufaru ne kenan wa adallahu allazina amanu Allah ya yi alqari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai ya alƙawaranta musu minhum maghfiratan wa ajran aziman Allah ya alƙawaranta musu wata irin gafara da lada mai girman gaske kun ji yadda Allah ya sifanta sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda kaga yana konewa yana baƙin ciki ta ciki saboda game da manzon eh, sahaban manzon Allah da iyalansa to dama can Allah ya ce dama ba mai kiyayya da nuna gaba da kullatansu sai dai kafirai waɗannan duk sun kasance a cikin kafirai wa zakara shuyukhu shi'ati waɗansu shaihunan shi'a sun ambata zakara shiyuku shi'ati an kusahum shaihunan shi'a da kansu sun ambata cewa ne bi anna aliyan cewa sayyidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi kamma ba'da abna'ihi ya sanya ma waɗansu daga cikin ƴaƴansa bi asma'il khulafa'ir rashidina salafa ya raɗa wa waɗansu daga cikin ƴaƴansa sunayen khalifofin manzon Allah nan guda uku akwai wanda ya sanya ma abubakar wa ummuhu mahaifiyarsa ma ita ce laila binti mas'ud bintu eh, eh, ummuhu laila binti mas'udin al ina fata an gane ko akwai ɗansa da ya sanya wa abubakar wanda mahaifiyarsa ita ce laila bintu mas'udin al akwai ɗan da sayidina ali ya sanya masa suna umar mahaifiyarsa ita ce ummuhu ummu habib as-sahaba bintu rabi'atil bakriya wa usman akwai wanda ya sanya ma usman wa ummuhu ummul banin mahaifiyar wannan usman din ummul banin usman babba da usman karami guda biyu ma yasa wa usmanul asgar ko da usmanu karami yawa ya sanya wa ummuhu asma'u bintu umais al-khasamiyya duba sayyidina ali duk yayin da ya ya rada musu suna matan ma duk ya sanya musu sunan da waɗannan ɗin kuma suke zagi Allah Ubangiji ya yadda da eh, su sayidina Ali wannan maganar su malaman shi'an ne suka ruwaito ta a cikin littattafansu su duba tarihul yaqubi littafi tarih al-yaqubi mujallad na biyu sannan shafi na ɗari da ashirin sun ambaci wannan tsaf sannan akwai al-irshadu lil mufidi shafi na ɗari da tamanin da shida in kaji za ka samu sannan ilamul wara shafi na ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu da goma sha ɗaya to duk idan kaje za ka samu a inda sayidina ali ta raɗa wa ƴaƴansa sunayensa a khalifofin nan sannan akwai jala'ul uyun littafi mai suna jala'ul uyun kafa 582 shafi na ɗari biyar da tamanin da biyu wata zalika fa'alal hassan shi ma hassan hassan ɗan sayidina ali ɗin shi ya raɗa wa ‘ya'yansa suna da sunan khalifofin nan قال شيخهم اليعقوبي وكان للحسن من الولد ثمانية وتو سيدنا حسن yana da ‘ya'ya maza samaniya guda takwas ya'ya takwas ne da shi zukurun eh maza takwas wahum su ne akwai umar ko akwai alkasim akwai abubakar akwai abdurrahman li'ummahatin auladin shata wato mata ne matan shi ne daban-daban ya'yan matan shi ne daban-daban ba mace ɗaya bace wa kazalika fa'ala al-husayn shi ma sayyidina Hussein shi ma da eh, ya raɗawa ‘ya'yansa sunayen su abubakar da su umar da su usman duka fakar samma ahada abna'ihi bi abubakar daga cikin ‘ya'yansa akwai wanda ya sanya suna abubakar sai mai matsalan na yanzu mai matsalan na yanzu radiyallahu anhu Allah ya da su ka duba wannan maganan ah, a can footnote tarihul yaqubi na farko mujalladi na biyu shafi na 137 eh, sannan akwai kuma muqatilul talibin muqatilul talibin shafi na 78 sannan a duba footnote na biyu a tanbih wal ishraf shafi na 263 da jala'ul uyun shafi na 582 wannan shine shi dan shi ai ba bai taba sa wa dan shi Abubakar ko Umar ko menene kamar kai ne yanzu ka haifi da zaka sanya mai Fir'auna Amana to su ma haka suka tsani Abubakar da Umar ba ka sawa akwai malam Sheikh malam Abubakar Jibril limamin farfaru na Kano dajin an san shi eh, yawa na Sokoto da sokoto wata rana yana ba mu labari 'ya'yan shi guda biyar duk sun yi karatu a nan sun gama na almanar yanzu ɗaya yana nda ko tamatiri ne suna nan dai a university to sai wata rana yake ba mu labari yake wata rana irin wannan hamasa din nan ta ta ta ta brother eh ta brother ana a lokacin kasan shi a da haka ta fara eh, a yi zanga-zanga al'adinewa wa ɗagutu hatsine wa tsari na ɗagutu wanda ba nan menene ba a yi zanga-zanga ko a yi artabu da polis a jefa tiyaga mai sai a dakawar a ci an fita maya. da haka ya fara ya fara da su eh, sai aka fara shigo da su irin echo of islam inna echo of islam echo echo haka da duk ana faranta su lokacin ana ganin iran ita ce fa kubura kasan ɗan najeriya shi duk wanda yake tsine Amerika farashi shi sa kaga aka so saddam yadda ya kamata aka so gaddafi yadda ya kamata har gaddafi ya je kano wata rana muna can yayi sallan eh, juma'a idi masallacin idi aka cika kano ranar aka yi ta yawo da kwastan ina fata an gane to shine ya ce kai sai suka suka ya kamata su je ma iran karatu kawai to da shi da shi sunan shi abubakar Jibrin, da kuma mala abubakar tureka na nan shi abubakar din shi wannan ne ki labarta mana sosai sai yake kawai hamasa ta ɗauke su kawai sai suka tafi can yace suna shiga fa da aka tambaye su ma kayya sunanka yace abubakar jibril kayya sunanka abubakar ne ne Greta. sai suka kalle su suka kalle su yake daga nan suka ah, suka zira mana ido haka sai a za a yi sunan ku abubakar sai a za a yi daga nan fa shehi yake ce mana suka fara suka sha jinin jikin su to akwai wani abu kawai don sunan mu abubakar yake suka lallaba dai suka shiga dai malam idan yana hakai ko maka abubuwa za ka yi mamaki yake nan ya ji kiran sallah ashadu anna aliyya waliyallah a cikin kiran sallah yanda muka yi din ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ashhadu anna wal aliya waliyullah da waɗansu salloli dai ba su gane kansu yadda ake yin su ba eh, Ya ce to suka zauna ina jin sati nawa ko wata nawa sai ne ko menene yake kayi wannan ba wurin zama ba ne. Ya ce tsinuwa da la'anta ga Ya ce to suka lafe an ba su manya-manyan littattafai na irin waɗannan su kashful asrar su usulul kafi in kana so ka san manya-manyan littattafan su reference suna hannun su duk sun tattaro su sun dawo da su yace mu ga ne kuma jiyau ne mun gani mun ji mun ga kawai mu ne za mu ba mutane bayani kawai yace suka suka ce wallahi wannan ba za mu zauna a nan ba suka tattaro suka dawo akwai wasu gaggagaggan littattafai ma sai a wajen su za ka samu waɗannan da muke littafa waɗansu da ƙyar ka same su amma alhamdulillah yanzu da yake zamanin intanet ne menene kana kinsu zai baka su yanda suke cewa littafi kaza shafi kaza mujallaji a nan dinnan kana shiga kana klikin in dai littafin ne ka buga volume din ka buga page din in Allah ubangiji da sai ka gani sai ka gani suna fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya shirye su in ma masu shiriwa ne a masu shirya bane Allah raba mu da sharrin su can to akwai wata matsala da suke zargin su abubakar da umar sun hana na na aisha da na fatima yar manzo Allah gadonta gadonta to yanzu wannan tambaya ta ɗari da goma sha hudu nan za ta fayyace mana menene gadin da ake cewa an hana din ma hakikatu ardi fada me haƙiƙanin wato filin fada gonakin fada kama na kutubu shi'a kamar yadda shi'a littattafan shi'a suke rurutawa gonaki ne da aka ci aka yi konkarin haibar aka ci nasara akan haibar to manzo Allah yana da wani nasi bangare da ake kiran shi fadak fadak inda aka yanka maka a can haibar wanda na shi ne ta shi ne za mu ji kistar kamar haka fadak ita fadak kalman fadak din nan karyatun wata alkarya ne wani ƙauye ne bi haibar a can ƙasan haibara wakila bi nahiyatil hijaz waɗansu suka ce ta can yankin hijaz nahiya shine kama a ce region wani bangare na na hijaz fiha ainun wa nahlun a wannan garin alkaryan akwai wato maɓulɓular ruwa spring water mai kyau yana ɓulɓulowa sannan akwai kuma yawan bishiyoyin dabino dabino yana da yawa a wajen bishiyoyin dabino to wannan wajen mimma afa Allahu Allahu ala rasuli yana daga cikin yankin da aka ba wa manzo Allah a matsayin fai'i mun san fai'i one fifth din abin da aka bashi aka ci kenan wa ba'da wafatihi wa ba'da wafati rasul sallallahu alaihi wasallam wannan gonan tana nan a matsayin na manzo Allah yana raye yana nan yana nan abin da aka ɗebo aka shashe na dabino da sumin duka sai a turawa manzo Allah naki ne da shi yake wa iyalansu hidima ya biya ya tsayar a yi menene ya income din shi dai kawai to bayan manzo Allah wa ba'da wafatin rasuli sallallahu alaihi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu arsalat fatima sai fatima sai ta aika ila khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam abi bakr siddiq sai ta aika wajen sayyidina abubakar radiyallahu anhu tunda shine khalifan manzon Allah a wannan lokacin tatlubu miraqaha tana son gadon ta gadon gonan wannan gonan na mahaifinta min rasulillahi salmirata min rasulillahi sallallahu fi ardi fadak ana so a tana so a mallaka mata wannan gonan tunda na mahaifinta ne kuma ya rasu to a bata a matsayin gadon ubanta da ta gada wa zakara eh, shaykhuhum ibn al eh, wani shaihin shi'a mai suna ibn al ga abin da yace bi anna ababakar kalalaha laha yayin da ta zo wajen abubakar tana neman wannan waje sai abubakar yace masa inna laki mali abiki inna laki mali abiki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min fadakin qutahum yace babu shakka kina da abinda ake kawowa daga wannan gonan sai manzo Allah sallallahu ya kasance ya akuzu min fadakin quwwatakum qutakum dama abincinku da hidimanku da makarku gaba daya yana zuwa daga wancan gonan fadak din ne saboda haka dole a baku abincin gida wa yuqassamu al-baqi wa yuhmilu minhu fi sabilillah sai a raba sauran wa yahmilu minhu fi sabilillah a cire na fi sabilillah walaki alayya an asna'a biha kama yusna'u ni kuma zan aikata kamar yadda ake aikatawa shikenan wa yuqassamu baki za za'a? duk abinda ake kawa daga can idina Allah ce za ware na gidan na abinci na komai makar sauran kuma a cire na fi sabilillahi sannan sauran kuma a watsa shi a baitul mali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bari ba a gado ba a gado ya gaya mata karara faradiyat bi zalika sai ta yadda da bayanin da sayyidina abubakar ya mata wa akhazat al ahda alaihi bihi ta dauki alkawari akan haka shikenan magana ta kare duk abin da aka ciro sai a turo gida a ci wa kana ya akhudhu ghallataha sayyidina abubakar ya kasance yana ɗaukan nata shiya ɗin abinda gonan ya abinda aka girbo daga gonan fayadfa'u ilaihim ma ya yaqihim ya ba su da zai ishe su na abincin gida thumma fa'ala al-khulafa'u ba'dahu kadhalika sayyidina abu umar da yazo shi ma haka yayi yanda abubakar yayi amma ba wai mallaka mata akai gaba ɗaya ba no daga can dai za a bada iyalan manzon Allah da komai daga abin da gonan ta ba amma wai na ta araba a ba ta gado babu sauran kuma a ajiye a baitul mal sayyidina Usman shi ma da zo haka yayi sayyidina Aliyu da ya shi ma haka yayi dukkan khalifofi mu duba sharhu nahjul balaga mujalladi na biyar shafi na 875 wannan shine sannan kuma a duba na jafiya littafi mai suna addurratu jafiya shafi na 331 wa qala Zaidu bin Aliyu bin al Zaidu zaid dan Aliyu dan Alhassan hasan ta bin al-husayn ko jikan sayyidina ali yace wa ainullah na rantse muku da Allah Lauraji Al'amru ilayya wallahi ko da ni ne aka ɗora? na zamanto shugaba halifan musulmi ko da ni ne aka kawa fatawan ya za a yi da wannan gonan laqabaitu fiha bi qada'i abubakar ni ma wallahi da yanda abubakar ya yanke hukunci haka zan yanka haka ni ma zan yi don shine daidai in ji jikan sayidina ali ku duba sharhu na hajjul balaga shi ma mujalladi na goma sha shida shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya sannan akwai asawarimul muhriqa eh, shafi na ɗari biyu da ashirin da shida alƙasimatu ga raddi inna min tanaqubi haula yana daga cikin tukka da warwaran 'yan shi'a an arra'au fi kitabi aliyin sun ruwaito wai saidina ali ya ce a wani littafinsa Fa'iza fihi eh sai ga an ka wannan magana innan nisa'a lalle su mata laisa lahunna min aqarir rajuli ba su da wani abu daga cikin gidaje ko kuma rabon abun nan mazaje idza huwa tuwfiya an ha shay'un wato yana daga cikin abun da suka rawaito cikin littattafan shi'a cewa wai lallai su mata wai sayyidina ali ya ce su mata ba su da wani abu na gado ko na kasun da ake ba su idan mazajensu suka mutu suka bar su faƙala abu ja'far haza wallahi khattahu aliyun biyadihi wai suka ce wai wallahi wallahi wai sayyidina ali ne ya rubuta wannan da hannunsa wa imla'u rasulillahi ko manzo Allah ne ya dictate masa ya faɗi haka to ka duba idan har saidina ali ne ya kawo wannan cewa mata ba su da wani kaso idan menene lai inna nisa alaysa lahunna min aqari rajuli idha huwa tuwfiya anha shin ba su da wani gadon gona aqar shine gona mata ba su da gadon gona idan namiji ya mutu ya bar gonaki kuma suka ce wallahi sayyidina ali ya faɗa kuma manzo Allah ne ya dace to me yasa suke sukan kuma sayidina abubakar ya hana ta haƙƙinta na gona su suka kawo wannan kuma har da rantsuwa amma yanzu in kana jin suna zanga-zanga an danne mata haƙƙinta an zalunce na, in wai zalunci nan, an zalunce ta haƙƙinta an hana ta shine sai ɗaru wacce ce da Allah su je su yi lissafi su yi lissafi za a haɗa kuɗi a biya za a biya su je su faɗi nawa ne da Allah su daina zage-zage ina fata an gane suka ce bai isa ya sa su ba ta haka za ka ga in suna gudu suna tattafi ya fatimatul mazluma al-fatimatul mazluma fatima wanda aka zalunce ta wanda aka zalunce ta me zalunci an hana ta gadon ubanta sannan ga su kuma sun ce su da kan suka ce wallahi sayyidina ali ya ce idan namiji ya mutu ya bar gadon ya bar gona mace ba ta da shiya ba ta da rabo a ciki to da me yana zagi an zalunce ta to kaga contradiction Allah ya rufa mana asiri ku duba wannan maganar a sharhi na biyar can basairu darajat mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu akwai biharul anwari eh mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari biyar da goma sha hudu za ku samu wannan magana warawal kulaini ko ni malamin su kulaini shi kuma ya ruwaito cewa an abi ja'far alaihi kala la tarithun nisa'u abu ja'far shine muhammad bin ali yace la tarithun nisa'u mata ba sa cikin masu gado nin aqaril ardi shay'an ga duk wani abin da yake na ƙasa ne irin su land fili ko kuma gonaki duk mata gado suna gidaje fili gonaki mene duk mata ba sa gado sai don su suka faɗa me yasa kuma suke suka ba a ba ma an zalunci wancan ba a ba ta ba ku duba furu'ul kafi za ku samu wannan maganan mujalladi na bakwai shafi na dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da takwas ina fata an gane ko wannan shi ne ina jin za mu dakata a nan don in muka ɗauki wannan ina jin za mu ɗan dakata a nan insha Allah lokacin kiran sallah ya ya idan muka ɗauki wannan ko ba za mu samu gabar da za mu tsaya ba na? eh insha Allah da ina lura da laifin da aka musu sosai amin ya rabbal alamin a takaicin takaicewa wannan shine abin da ya saukaka kenan